ubangiji Allah ya bamu nasara waɗannan matasa da kuke gani mun samu kira na gaggawa ranar asabar 21 ga watan 8 na wannan shekara ta 2021 akan cewa wasu 'yan fashi da makami sun tare wani matashi mai adai sau wanda sun caka masa wuka kuma suna yunkurin gudu da adai sau nasa wannan ce ta sa kwamishina ya tura dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin dpo na dala csp mansur idris tare da basu umarnin lalle-lalle a hanzarta kamo waɗannan ɓata gari wanda Allah ya bamu nasara 'yan sandan suka kamo su wanda ga su to a daidai lokacin suna yunkurin guduwa sun yanki shi kansa wato mai adai sau wanda bayan sun yanke shi muka yi yunkuri aka ɗauke shi da gaggawa aka kai shi babban asibitin murtala da kenan nan cikin garin kano wanda ya likita ya duba shi to ga dai matashin da inda aka yanke shi wanda ga shi ma wato har an yi masa ɗinki to ba mu labari me ya faru daga gurin dutse suka tare suka ce mun kofar ruwa na daga gurin dutse suka tare suka ce mun kofar ruwa mm. kafin a karaso kofar ruwa suka ce mun kasa mun ne na ɗaya daga cikin sai ɗauko ya ɗora mun a wuya mm. ya ce in ba da kuɗin da na yi da mukullin masu ɗin mm. to shi kuma wanda ya ɗora mu kan na yi yunƙurin ma na rukwanin zai riƙe zai kwace wuƙai na to shi kuma wancan ya zagayo saka mu ga a ciki na riƙe wajen da ina ta iya to alhamdulillah yanzu ya jikin naka a da sauƙi gaskiya to ya ka ji da kaga sun zo hannu a gaskiya na ji daɗi na na ji daɗi to alhamdulillah kamar yadda kuka ji ga raunin da ya yi masa wanda alhamdulillah ya fara samun sauki to su kuma ga su ɗaya bayan ɗaya wato za ku ji daga bakinsu to me sunanka sunana babba sani ina jinka da ƙarfi sunana babba sani shekarunka nawa kaduna ashirin a ina kake da zama makafin dala to ga ka a hedikwatar 'yan sanda da ke banfai ba mu labarin mai kai mun tare wannan mai dan sau ne da muka tare shi mun hau mashin dinsa to da muka hau mashin dinsa kuma mun tambaye shi ya ba mu kudin jikinsa bai ba mu ba ne muka buga mu wuka ya mana iyon barayi muka gudu to daga ganin bakinka akwai alamun abubuwan da kake dan busa da da me kake sha sigari kawai nake sha da wuyi na sigari da wuyi me sunanka mugutar usaini na'am mugutar usaini shekaru 20 a ina kake da zama makafin dada to ga ka ban banfai hedikwatar 'yan sanda ba mu labarin me kai kuma ga wayoyi a hannunka me adai da sau muka tare muka ce ba mu kuɗi da ya yi ba mu shine aka buga muka buga mai baka ya sa mana iyon barayi shine aka kama mu to wannan wayoyin da nake gani a hannunka mu gansu nawaye namu ne su a kuka same su siya muka yi da kuɗin mu to ba mu labarin irin wannan tara dai sau da kuke kuna kwace kun yi ya kai kamar sau nawa gaskiya har ga Allah tsotsayi ne wannan ne karo na farko shine muka fara yin sa kai da me da kake sha sigari kawai nake sha to karo na farko amma har a yi amfani da wuka na kokarin kisa tsotsayi ne kai ba mu gaskiya to wallahi Allah bai wannan shine karo na farko ba mu taba yi ba wallahi amma muna neman afuwa to nadama fa nadama mun yi nadama insha Allah kuma mun daina kai fa akwai wata nadama gaskiya Allah bai na da da nadama tunda kowa muna din muna da sana'a mu yalla bai me ka ni kasuwa nake zuwa da ko nake yi kuma ba wani abu ne ya taso min na rashin kuɗi ba wai da ya sa ni wannan abun ko tsotsayi ne yalla bai ba da gani idan ka kama ma kai ba bata ma gama sakin ka ba wallahi ko to me yasa wai ba ku yi nadama wai sai kun zo hannun yan sanda tun a can wallahi ne na dama ya labai ok tun kafin ka zo eh, koyo zuciya ce tsautsayi ne kawai to alhamdulillah kamar yadda kuka gani kama waɗannan ɓata gari dai ba ƙaramin nasara ba ne wanda duk da haka mun ɗauke su mun kai su asibiti wato domin likita ya duba lafiyarsu yanzu haka dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wanda da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su wato a gaban kotu da waɗannan manyan laifuka da suka yi na fashi da makami da kuma wannan yunkuri na neman kisan kai saboda ganin inda suka caka masa wannan wuka kai ka san cewa dama ba wai an nema ya zauna an nema ransa ne ma gaba daya to ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya kare mu muna godiya ga al'ummar jihar Kano na gudunmawa da kuke bamu da haɗin kai da ake bamu kowane lokaci muna ƙara kira kada a ɗau doka a hannu duk abin da aka gani a yi ƙoƙari a sanar da jami'an tsaro wanda suka kira mu kuma muna godiya sannan ga nambar waya zan ƙara ba da ita wadannan lambobin waya duk inda aka wani motsi ko hanzari da ba yarda da shi ba musamman na irin waɗannan bata gari ko suna neman haɗuwa wani wurin ko suna shaye-shaye a yi ƙoƙari a sanar da mu insha Allahu kamar yadda mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu duk FSI na garin na kowa ya bada umarni za a ga mu wato kankace kwabo wannan lambobi su ne kamar haka akwai sifili takwas sifili uku biyu hudu ɗaya tara bakwai biyar hudu da kuma sifili takwas ɗaya biyu uku takwas biyu ɗaya biyar bakwai biyar muna godiya a kowane lokaci da irin haɗin kai da kuke bamu.